Bukatar hakan na kunshi ne cikin kudirin da ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar jihar Sokoto ta gabas sanata Ibrahim Gobir ya gabatar inda ya nemi a sake yin nazari akan yadda hukumomin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu suke kayyade shekaru na ɗaukar ma'aikata wanda hakan ke sa da dama daga cikin waɗanda suke da takardun kammala karatu ba sa samun guraben aiki. Ba abin muka yi shi kudirin nan ya nuna cewa ita federal gaman ta sa abin da ma'aikatar kwadago ta zauna da yi tunani ta ba gwamnati shahara amma wannan wannan da kazanta abin nan na yanzu limit na a ce mutum talatin ko talatin ashirin da takwas zuwa talatin gaskiya ba zai wa. sakamakon karuwar rashin ayyukan yi a najeriya da yawa daga cikin matasa da suka kammala karatun digirin su kuma suka shafe shekaru da dama suna neman aiki wanda hakan ke janyo koma baya a ci gaban rayuwarsu wani sa'in wasu kan shiga aikata miyagun ayyuka da ke hura wutar sha'anin tsaro a kasar kamar yadda sanata ibrahim gobir ke cewa wannan abu yana iya jawo matsala na mutum ya je ya zama criminal ko wani abu ba daidai ba ne abubuwan da ake cewa sai mutum ya zo yana nema aiki sai a ce mishi a eh, shekaru ne sun wuce eh. sannan mutum ya je university ya kare da shekara ashirin da biyar sannan ya zo ya sake wasu shekara goma yana nema aiki bai samu ba amma sai a zo da ya zo ya ga aiki yana kokarin ya kama sai a ce a kai wannan dai shekarun ka sun wuce to laifinsa ne ko laifin gwamnati ba laifinsa ba ne saboda haka mu abin da muka gani shine a kara ɗaga wannan shekarun ko kuma ya zama to cewa an buɗe kowane shekara gare ka kaje ka samu aiki a baka Dr. Abdulhakim Garba na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna ya ce ana rasa ƙwararru da za su iya wa ƙasa gudumawa sabili da shekarunsu ya zarce yadda doka ta tanadar. Tsakani da Allah farko da ƙwararrun ma'aikata so da yawa sai sun dan daɗe a aiki suna yi sannan za su samu wannan experience ɗin saboda su dawo kuma su ba da gudunmuwarsu. To kafin ka samu experience in ka bar jami'a ko ka bar polytechnic dole ne dai ka je ka je kai wasu shekaru kafin ka iya zuwa sai kuma aka waye gari kana son ka dawo gwamnati sai a zo a ce kuma a shekarunka ya wuce wannan abin so kwararru ba za a iya samun su ba. Sai dai a nashi bangaren Farfesa Shehu Abdullahi Zuru kana masanin shari'a a Najeriya cewa yi abu ne mai kamar wuya wajen aiwatar da wannan ƙudiri duba da yadda ake sakaci da dokoki a ƙasar. Dokokinmu ba su yi kwari ba akan tanadi-tanadi na haƙoƙin jama'a. To amma idan muka yi la'akari gaba ɗaya shin wannan ma kiran ya cancanta a wannan lokacin da ake ciki ni ina mai ra'ayin da cewa ba wani tasirin yi irin wannan kiran ko kuma gabatar da wannan kudurin domin kamar yadda kika faɗa ba kowane ma'aikacin ko kuma ba kowane bangare na aikin gwamnati ne yake bukata shi ba a duk inda ka tafi a kasashen duniya akwai bangarori na musamman waɗanda zaka iske ana musu tanadin haka ko da lokacin ritaya barin aikin gwamnatin ka yayi idan har ana da bukatar ka ci gaba domin ka ci gaba da ba da gudunmuwa ta musamman ba ma irin taimaka ma ƙanana waɗanda yanzu suke farawa za ka ga gwamnati ta umarce ka da cewa da Allah ka ka janye kudurin naka na yin ritaya wanda ma a ƙasa irin tamu da ake kara zube ban yi tsammanin wannan kudurin ya cancanta ba ko kuma zai yi wani tasiri ba a ƙasar abin jira dai a gani shine kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ganin shugaban majalisar Ahmad Lawal ya yi na'am da wannan kudari kana ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta umarci ma'aikatar kwadago da nagartar aiki da ta kafa kwamitin da zai sake yin nazari akan tsarin ƙayyade shekarun ɗaukar aiki cikin gaggawa Shamsi Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.